والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو حكو ga watan ga watan jumadar hula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin ainihin karatun littafin al'aƙida a tahawiyya na ainihin al'imam al-hafiz ahmad bin muhammad bin sulama bin salma bin abdulmalik al-azadi alhajari almisri al-tahawi wanda an haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 239 kuma ya rasu hijiran manzan Allah 321 a yau za mu tashi shafi na 48 daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa nu'minu bi jami'i ma fihi wato farko tukuna kada a manta karatun da muka yi satin da ya wuce malam ya ce wa nu'minu bil wal qalam mun yi imani da lauhil mahfuz da kuma alƙalami na rubutun kaddara an gane wannan ayi ahlus sunna wal jama'a masu bin aqidan magabata sun yi imani da lauhil mahfuz sannan sun yi imani da alƙalami wanda ake rubutun ƙaddara da shi to sai kuma ya ce wa bi jami'i ma fihi qarrugima ai wa bi jami'i ma qadrugima fihi da kuma duk abin da aka rubuta cikin lauhin mahfuz mun yi imani da shi an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya rubuta cikin lauhin mahfuz tun farkon halitta har zuwa ƙarshe abubuwan da za su faru a duniya ga baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a lauyin mafuz an gani domin hadisi ya tabbata kamar yadda makaranta satin da ya wuce manzo sallallahu alaihi yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu farkon abin da Allah ya halitta shine alkalami. Allah ya ce masa uktub kai rubutu fajara bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah sai shi wannan alqalami ya gudanar da duk wani abin da zai kasance ya tashi kiyama kenan duk abin da zai faru a duniyan nan gaba daya har tashin kiyama alkalamin nan ya rubuta shi a cikin lauhil mahfuz an gane ai to mun yi imani da alkalami da kuma wato lauhil mahfuz da kuma duk abin da aka rubuta cikin lauhil mahfuz mun yarda da shi na'am فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى da a ce halittu sun taru gabaki ɗayansu akan wani abu wanda Allah ya rubuta shi annahu ka'inun cewa zai kasance abinda Allah ya rubuta cewa zai kasance liyaj'aluhu ghayra ka'in domin su sanya shi kada ya kasance lam yaqdiru alai ba za su iya ba kun fahimci wannan ai a ce wato Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara wani abu zai faru to sai halittu su taru gaba daya su yi amfani da karfin su domin kada wannan abin ya faru to ba za su iya ba ina fatan gane yanzu kyakkyawan misali fir'auna lokacin da fir'auna ya zo yana ta kashe 'ya'ya maza yana ta rayar da 'ya'ya mata kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani wa iz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim a lokacin da muka cece ku daga iyalan fir'auna lokacin yana dandana muku mummunan azaba me mummunan azaba yuzabbihuna abna'akum yana yanka 'ya'yanku maza wa yastahayuna nisa'akum kuma yana rayar da ainihin matayenku wa fi zalikum min rabbikum azim a cikin wannan akwai wani irin jarabawa mai girma an gane ko su bani isra'il a lokacin nan suna ɗanɗana wa musulmi mummunan azaba to menene malaman tafsiri sun ce fir'auna bokayen shi wato sun yi bincike sai suka ce za a samu daga cikin bani isra'il za a samu wani yaro wanda wannan yaro zai zamanto sababi na rushewar mulkinsa ina ba ta gane wannan wasu malamai suka ce a'a ya yi mafarki ne cewa an haifi wani yaro daga cikin bani isra'il wanda wannan yaro zai zamanto sababi na rushewar mulkinsa shi ne tun daga lokacin nan sai ainihin fir'auna ya ce to tun da dai an ce namiji ne daga cikin bani isra'il zai zamanto sababin rushewar mulkinsa to duk sanda aka haifi ya'ya ɗa namiji kawai kai tsaye wannan ɗa namiji daga cikin bani isra'il a kashe shi kawai to haka fir'auna ya yi ta kashe 'ya'ya maza yana ta kashe 'ya'ya maza yana rayar da 'ya'ya mata me yasa fir'auna yake yin haka fir'auna yana so ya canza abin da Allah ya kaddara an gano wannan ko tunda Allah ta'ala ya riga ya sanya lalle za a haifi annabi Musa kuma lalle annabi Musa zai zamanto shine dalili na rushewar mulkinsa to duk wani kokarin da fir'auna yayi domin ya hana annabi Musa zuwa yayi kaga bai yiwu ba saboda Allah ya riga ya kaddara Allah ya rubuta a cikin lauhin masu cewa lalle sai ya faru Allah ma da ya tashi maganin fir'auna sai fir'auna ya rike shi ya kawo shi gidansa ko ba ba fir'auna sai ya dauki wannan yana ta kashe ya'ya maza yana kashe ya'ya maza amma wannan wanda zai zama sababin rushewar mulkin sa sai fir'auna ya dauke shi ya kawo shi fadin har ma shi ne yake ciyar da shi yake tufatar da shi yake kulawa da shi har ya zama to yaro ya girma a cikin fada an gane kaga wannan Allah ta'ala ya kaddara lalle sai annabi Musa ya rayu kuma Allah ya kaddara lalle annabi Musa ma zai rayu a fadar Fir'auna Fir'auna ne zai rene shi ya kula da shi kuma shi zai zama sababin rushewar mulkinsa na ba gane wannan to kaga Allah sai ya kaddara fir'auna ba shi da da kuma fir'auna yana buƙatar da to a lokacin da aka tsinto annabi Musa a cikin ruwa cikin akwati sai matar shi ta yi farin ciki kwarai da gaske ta ga yaro kyakkyawa a cikin akwati sai ta ɗauki yaron ta tafi da shi gida ta kawo shi gaban fir'auna ta ce wa fir'auna qurratu aynin li wa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan ce farin ciki ya tabbata a gare ni da kai an gane ko la taqtuluhu asa an yanfa'ana kada ku kashe shi wataƙila yaron nan zai amfane mu aw nattakhidahu waladan ko mu rike shi a matsayin da ka gani kuma ya manta cewa ko wannan yaro daga cikin yaran bani isra'il din nan ne aka jefa shi a akwati dan ana jin tsoro a kashe shi to gashi wa fir'auna mai kashe 'ya'yan maza gashi ya dauki ɗa namiji ya kawo gidan shi ya aji kaga duk wannan yana nuna mana me imani da kaddara wajibi ne in Allah ya riga ya kaddara abu ya rubuta shi da alƙalami na rubutun kaddara a cikin lauhin mahfuz babu wanda ya sai canza wannan abu shi ne abin da ake magana nan falawush ta ma'al kalko kullum ala ka taba hullahu ta'ala da a ce halittu za su taru ga baki ɗayansu A kan wani abu wanda Allah ya rubuta fihi cewa annahu ka'in cewa lalle wannan abin zai kasance li yaj'aluhu ghayra ka'in domin su mutane su sanya wai kada wannan abin ya kasance zai yi ba dole ne sai ya kasance lam ya kadiru alaihi ba za su samu dama a gare shi ba Shi ne bahaushe ke cewa wai zakaran da Allah ya nufa da shara ana muzuru ana shahu sai yayi A mutanen duniya mahassada miyagun mutane su taru a matsayin sai sun gama da kai indai Allah ta'ala ya sa za ka rayu Allah ya sa za ka samu nasara duk wani kokarin ba samu nasara ba a gani irin wannan saboda imani da kaddara shi sa hausawa ke cewa wai sara da fasaka baya hana gamji toho ko ai ta sara ana fasaka in Allah ya sa gamji zai rayu sai ya toho to kaga wannan yana kwantar da hankalin musulmi idan kaga ana ta kulla ma makirci kai ne kai ta roƙon Allah kuma ka ci gaba da gudanar da rayuwanka in dai Allah ta'ala ya sa za ka rayu in ɗan kasuwa ne ana so a karya ta. in Allah ya sa ba za ka kari ba to duk wani kokarin za ka kari ba na ba san gane wannan na'am walau ijtama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubhu Allah ta'ala fi da mutane za su taru baki daya akan wani abu wanda Allah bai rubuta ba a cikin lauhin mahfuz ya ja'aluhu ka'inan domin su sanya shi wai zai kasance lam yaqdiru alayhi ba za su samu iko kan shi ba kaga misali ƙurashawa sun yi iya ƙoƙarinsu sun yi mitin akan suna so su hallakar da manzo sallallahu alaihi wasallam ko baka ba sun zauna a darun naduwa sun yanke hukunci kawai cewa kowace kabila ta kawo saurayi wato maji karbi wato saurayi karfa kowace kabila daga cikin kabilun ƙurashawa su ba da mutum ɗaya to mutum ɗayan nan Shi ne zai ɗauki nauyin wato su za su taru gaba ɗaya kabilun sai su kewaye manzan Allah su bai tsaron mutum ɗaya kaga in suka tsare tsaron mutum ɗaya to su banu hashim za su rasa da waye za su yi faɗa tunda dai gaba ɗaya banu hashim ba za su iya faɗa da duk kabilun ba gaba ɗaya to a lokacin da suka taru suka kewaye gidan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah dama ya riga ya sanar mu manzon Allah cewa ga irin makircin da kafirai suke yi saka manzon Allah ya yi hijira to manzo sallallahu alaihi kafin ya tafi ya sanya Aliyu bin Abi Talib ya kwanta akan shimfidan sa a madadin sa Aliyu bin Abi Talib ya je ya kwanta akan shimfidan sa sai suka zo suka shiga gidan suna shiga gidan kowa ya daga makami suna budewa kawai sai ga Aliyu na ba ta gane wannan kaga Allah ya riga ya kaddara manzon Allah ba zai mutu ba an gani, su sun riga sun yanke hukunci lalle sai mun kashe annabi yau amma Allah ta'ala shi kuma sai ya nuna musu cewa ba zai yiwu ba na riga na kaddara manzon Allah ba zai rasu ba har sai ya isar da sakon Allah babu wanda ya isa ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai Allah ya isar da sai manzon Allah ya isar da sako shine Allah yake magana cewa wa kuruna wayan kurulla su suna kulla nasu makirci shi kuma Allah yana yin dabara irin tashi wallahu khairul makiri. Allah shine fiyayye masu yin dabara Ka gani wajen Allah ya kaddara manzon Allah ba zai mutu ba dole sai manzon Allah ya isar da sako to duk wani kokarin da suka yi don kashe shi ba a samu nasara kan shi ba A gano wannan to duk wani abin na nuna mana cewa kawai musulmi ya kwantar da hankalin shi kawai ka ci gaba da gudanar da rayuwanka tare da ainihin dogaro da Allah da kuma imani da shi an gane kada ka ji tsoron ainihin mutane kawai ka ci gaba da yi kasancewa Allah ala ya riga ya rubuta komai ka yi kokari wajen riko da sababi an gane mutum ya yi kokari wajen riko da sababi iya kokarinsa sai ya bar al'amari zuwa ga Allah idan aka ce za a kashe ka ko za a yi maka asiri shin ya halatta an ce za maka asiri ka ce to tun da dai magana asiri in Allah ya kaddara zai kama ni zai kama ni in Allah bai kaddara zai kama ni ba zai kama ni ba saboda haka ba sai na yi riko da sababi ba kawai bari in ci gaba da harka na kawai ba magana in ringa yin azkar shin haka ne to an riga an kaddara cewa fa in zan mutu zan mutu in asirin zai kama ni zai kama ni to yanzu ina buƙatar ringa yin azkar aga shi ana buƙatar abubuwa guda biyu farko dai kai riko da sababi sannan kuma na bi ka dogara ga Allah guda biyu sai kai da su kaga manzo sallallahu alaihi wa da Allah ya ce masa wallahu ya asimuka minan nas ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata idan har baka aikata ba to ka sani ba baka isar da sakon ba kana jin tsoron kafirai ne dan su kashe ka sai Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane daga diri wallahu ya'simuka minan nas an yatatuluka Allah zai tsare ka daga mutane kar su kashe ka to Allah ya riga ba annabi garanti cewa zai ba shi kariya daga mutane kasu kashe shi to amma kuma wannan ya hana manzan Allah ya riko da sababi kaga manzan Allah duk da Allah ya ce ya ba shi kariya da Allah ya ce manzan Allah ya hijira ai manzan Allah ya yi hijira ne a ɓoye bai zo ya ɗaga murya ya ce ya kuka biran maka ba na jin tsoron ku Allah ya riga ya ce ya kare ba abinda da za ku yi mun ya faɗa ka la manzo Allah ya yi hijira ne a ɓoye da shi da abubakar radiyallahu an kuma ya sanya aliyu bin abi talib ya kwanta akan shimfiɗansa manzo Allah ya yi hijira har ma manzo Allah ya samu wani wani wani ƙwararre wani ƙwararre wanda ya san kan hanya kuma wannan ƙwararren kafiri ne shi manzan Allah ya biya shi aka yi tsada da shi ya zo ya nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallam hanyar da za a yi hijira haka manzo Allah suka yi ta tafiya tare da wannan mutumin har suka tafi Madina kaga duk wannan gaba ɗaya manzo Allah yayi me yayi riko da sababi to misali idan aka ce ma ga wasu ƴan bid'a nan suna ta kokari mushrikai suna ta kokarin yin asiri a gare ka suna so sai sun ga bayan ka shin ya kamata ka kwanta kai ta bacci ne ko ka dage da azkar kaga wajibi ne a gare ka ka dage da azkar duk da Allah ya ce babu wanda ya isa ya cutar da kai Allah ya baka kariya Allah kuma shine yace kai riko da sababi an gane wannan ko yadda su suka dage suna bauta wa shedan domin su naka saka domin su yi maka asiri kai kuma ka dage ka bauta ma Allah kai ma Allah subhanahu wata'ala biyayya wajen yin azkar saboda ka samu kariya a wajen Allah kun ita ko a wajen ahalus sunna wal jama'a addu'a yana da tasiri Tafanin masu guluwi daga cikin sufaye akwai daga cikin sufaye masu tasu ba za su roƙi Allah ba saboda Allah ta'ala ya riga ya ƙaddara abubuwa addu'a bai da wani amfani shine mai mizawu sali ke cewa sun na du'a'u mu mu'assiru sannan addu'a amfani shi yana da tasiri an gane wannan ko duk da cewa Allah ya ƙaddara. to kuma dole ne ka yi riko da sababi guda biyun suna nan Allah ne mai azurtawa amma kuma wannan bai hana ka je ka nemi abinci ba kada wani ce to tunda Allah ne mai azurtawa ba sai na je na yi sana'a ba Allah ya ce fa iza qudiyatus salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan an kare sallah fantashiru fil ardi ku yada a doran kasa wabtagu min fadlillah ku nemi falalan Allah kaga Allah ya nuna ku yaɗe a doron ƙasa ku nemi falalan Allah Allah bai ce mu zauna ba ko baka ba to saboda haka dole ne malaman tauhidi suna cewa al-akhadhu bil asbab la yunafi tawakkul riko da sababi baya kore tawakkali an gane akwai wata karin magana na Hausawa da suke cewa wai taya Allah kiwo yafi Allah na nan ya matsayin wannan magana taya Allah kiwo ya fi Allah na nan zahirin maganar kafirci ne amma abin da suke nubi shine wato mutum ya kwanta ya ƙi neman abinci ya ce ai Allah ne mai azurtawa gara ya tsaya ya nemi abinci sannan ya dogara ga Allah idan an ce kana da makiya ga makiya nan sun kewaye gidanka da makamai ka yi iya ƙoƙarinka wajen ganin ka kwaci kanka daidai gwargwado sa'annan ka dogara ga Allah kada ka ce kawai ai da dai Allah ya kaddara mutuwa ko rashin mutuwa kawai bari in fito kawai su gani ma in Allah ya kaddara ba zan mutu ba in suka harbe ni ba zan mutu ba to wannan ya saba ma aqidan ahlus sunna wal jamaa aqidan ahlus sunna wal jamaa kai kokarin boyewa kai kokarin guduwa iya kokarin ka sa'annan ka ce ya Allah na iya kokari na na bar sauran a gare ka an gane wannan ko la bana illa ma ka taba lana kuwa maulana A gani so daga guda biyun nan sai ka hada sai ka yi jam'i tsakanin tawakkali da kuma al'akazu bil asbab sai guda biyun sun haɗu kun gane wannan ai manzo sallallahu alaihi wa sallam yana sanya abun nan yana sanya ainihin abun nan wannan hulan karfe irin wannan irin hulan kwano din nan na karfe in za shi yaƙi menene hikimar da ya sa manzo Allah ke sanya hulan kwano in za shi yaƙi manzo Allah yana sanya hulan kwano kuma yana sanya silke silke ko da an sare shi kada ya ji ciwo kuma ko da an sare shi a kai sai dai ka sari karfe don hulan kwano da manzo Allah ke sayawa na karfe ne shi ku fahimci wannan ko kaga duk wannan gaba ɗaya yana nuna mana al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ai Allah ya gaya ma annabi wallahu ya muka minan nas Allah zai kare ka daga mutane amma wannan bai sanya manzo sallallahu alaihi wasallam ya saki jiki ya kwanta yana bacci ba shi ma yayi iya kokarin sa sai ya bar al'amari zuwa ga Allah kun gane wannan ko na'am wala ijtama'u kulluhum ala shay'in ko da a ce su mutane za su taru gabaki ɗayansu akan wani abu na'am lam yaktubu Allah ta'ala wani abu wanda Allah bai rubuta zai faru ba li yaj'aluhu ka'inan domin su sanya shi wai sai ya faru lam yaqdiru alai ba za su samu iko akan shi ba ko baka ba abu ne wanda Allah ya ce ba zai faru ba suna so sai ya faru ba za su samu iko akan shi ba yanzu duk mutumin da ya duba tarihin Annabi Yusuf alaihi salam ya isa ishara ko Annabi Yusuf alaihi salam ya yi mafarki ya ga taurari goma sha biyu ya gaya wa mahaifinsa inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shams wal qamar ra'aitu humli sajidin na ga taurari goma sha biyu da rana da wata na ga taurari afuwan na ga taurari goma sha ɗaya an gane ku da rana da wata duk suna mun sujada to kuma dama mafarkin annabawa gaskiya ne a lokacin da ya gaya wa babansa annabi yaqub bai ce ba dansa ce ya baniya ya ce ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kada ka ba da labarin mafarkinka ga 'yan uwanka da kasa kulla ma makirci ana mai baban yayi baban ya yi riko da sababi ko ba ka ba kaga tunda dai Allah ya riga ya rubuta cewa annabi yusuf alayhi salam nan gaba zai zama wani abu yan uwan ba za su iya mishi wani abu ba amma kuma sai baban ya ce kada ka ba da labarin mafarkinka ga yan uwanka za su kulla maka makirci ka yi riko da sababi ka boye in ka yi iya kokari sai ka dogara ga Allah ina ba san gane annabi yusuf bai gaya ma yan uwansa ba shikenan yan uwan daga baya suka fahimci baban yadda baban ke ta ke ainihin daukan annabi yusuf yana matkar san annabi yusuf fiye da su yana girmama shi yana fifita shi a nan sai hasada ya kama su to sun yi iya kokari wajen ganin sun kashe shi amma ya mutu har bai mutu ba to kaga a hankali a hankali matakan da annabi yusuf ya bi zaka san cewa imani da kaddara wajibi ne a gani wannan abin da Allah ya kaddara cewa lalle annabi yusuf sai ya zama sarki nan gaba sai ya zama kaza sai ya zama babban mutum nan gaba sai 'yan uwansa gaba ɗaya sun zo sun koma ƙarƙashin sa shine wannan maganar taurari goma sha ɗaya da rana da wata suna sujada a gare shi wato mutane masu daraja za su koma ƙarƙashin sa kaga sai da Allah ta'ala ya tabbatar da shi ta hanyar annabi Yusuf alaihi salam wanda ke nuna mana in Allah ta'ala inda mutane za su taru a kan ce kada ka zayayu alhali Allah yana so ya yi sai fa ya yi an gano wani ko jaffal kalam bima huwa ka'in ila yawmil qiyama alkalami ya riga ya bushe da abin da zai kasance har tashin kiyama wannan wannan littafin lauhin mahfuz Allah ta'ala ya ya rubuta da alkalaminsa mai albarka ya rubuta a cikin lauhin mahfuz kuma abin da aka rubuta wato har abada ba wanda zai goge shi ya riga ya bushe alƙalamin ya bushe baya guguwa. na'am ashar sharhi hada qaraf min hadith ibn abbas al-mashhur wannan wani bangare ne na hadisin abdullahi dan abbas wanda ya shahara bilafzi hazillah yahfazka da lafazin wato ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka dama zai yi a kiyaye Allah dama ana ana ana tsara Allah an ce ihfazillah ka tsare Allah shi ma sai Allah ya tsare ka eh kenan da dan adam da Allah suna yin 50-50 kenan wa iyaz billah shi Allah ka bashi kariya shi ma ya baka kariya shi haka abin yake Allah ta'ala ya riga ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa annabi ya gaya wa duniya qul huwallahu ahad Allahu samad ka ce musu shine Allah wanda yake makaɗaici Allahu samad Allah shine as-sayyid alkamil almakasudu ilayhi fil hawa'ij Allah shine shugaba kammalalle wanda yake abin dumfara wajen biyan bukata shi Allah baya dumfaran kowa shi Allah shi ake dumfara wajen biyan bukata ina ba gane kaga idan muka rike wannan aya kawai cewa Allahu samad Allah shine abin dumfara wajen biyan bukata shi baya dumfaran kowa to me za mu ce kan wannan hadisi ifazillah ya fazuka Eh? Allah dai bai bukatan komai wajen kowa baya bukatan komai wajen komai to wannan kuma hadisin da yace ka kiyaye Allah shi ma Allah sai kiyaye ka sannan kuma ga ayan da Allah ke cewa Allah ya da kanshi da mai alhayyu alqayyum Allahu, Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum Allah shi ne rayayye alqayyum me ma'anar qayyum alqayyum ne qa'imun bi nafsihi qa'imun ala ghairihi alkayyum Allah ya dogara da kanshi sannan kuma sauran halittu sun dogara da shi to wanda yake da wannan sifa ya dogara da kanshi idan ya dogara da kanshi yana neman kariyar wasu inda yana buƙatar wasu su bashi kariya ashe kenan har yanzu da kasashe ne shi ashe bai zama to balalle ba ina ba ta allura to tunda Allah ta'ala qa'imun bi nafsihi ne qa'imun ala ghairihi ashe kenan wannan hadisi yana bukata mu san menene fassarar shi ko yana bukata mu san menene fassarar shi sannan kuma ga hadisin nan da ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi din nan akwai can inda yake cewa annal annal khalqa law ijtama'u ba shi ba akwai inda yake magana can na magana annal ummata لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ba shi ba shan magana Allah ne cewa shi Allah subhanahu wata'ala a Allah ba wato ba za ku cutar da Allah da komai ba misali law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa junnakum wa jinnakum qamu qamu fi sa'idin wahid ba walan tabrugu durri fa tadurruni haka ni ko yace lalle ku bayina ba ku kai matsayin amfana da ni balle ku amfana da ni lan tablugu naf'i fa tanfa'uni walan tablugu durri fa ni ba ku kai matsayin amfana da ni balle ku amfana da ni sannan ba ku kai matsayin cutar da ni balle ku cutar da ni to tun da dai bayi ba za su iya amfana da Allah ba su ma kai matsayin ba ba za su iya cutar da shi ba su ma kai matsayin ba to menene ma'anan ifazillah ya fazuka kenan ko hadisin da izi ne hadisin ya inganta to dole ne mu san fiqhun ifazillah ya fazuka a gane in ka ce ku kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka to a nan wajen ka nuna Allah da kasashe ne yana buƙatan a tsare shi yana buƙatan security shi kuma Allah ta'ala baya buƙatan security an gane wannan ko to ma'anan hadisin ihfazillah la ya fuska. wato la ya fuska, ka kiyaye dokokin Allah in ta hafaz ya fuska. wannan jawaban ne li fi'l shar al mahzuf ihfazillah in ta ya fuska. idan ka kiyaye dokokin Allah Allah zai baka kariya an gane wannan ayi ku kiyaye dokokin Allah da zaran bawan Allah ya kiyaye dokokin Allah Ya yi biyayya ga umarnin Allah subhanahu wata'ala ya nisanci abin da Allah ya hana sai Allah ya bashi kariya na musamman an gano wannan ko idan muna so Allah ya bamu kariya na musamman to mu yi biyayya ga Allah ta'ala sai Allah ya bamu kariya ta inda ba mu yi tsammani ba an gano wannan ko idan wani ya ce ma to yanzu abubuwan da ke faruwa a wannan zamanin ana jin tsoron ana jin tsoron ainihin yan ta'adda ana jin tsoron yan bindiga daɗi ana jin tsoron yan kidnappers menene maganin kidnappers me zaka ce ifazillah ya fuska. ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kare ka inda musulmi za mu kiyaye dokokin Allah Allah zai ba mu wani irin tsaro ta inda ba mu yi tsammani ba an gano wannan ko ai akwai inda annabi ya gaya ma inda annabi ke gaya ma yaron yake ce masa inda yake gaya ma yaron cewa fa idza sa'alta fas'alillah ba ba nan ba can um wa alami ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda cewa ka san Allah a cikin wadata in Allah ya baka wadata kana cikin wadata da kwanciyar hankali ka san da Allah idan ka shiga cikin tsanani sai Allah ya tuna da kai an gane ko idan lokacin da kake cikin wadata da kwanciyar hankali da lafiya ka bauta ma Allah ka kiyaye dokokinsa idan ka shiga cikin tsanani sai ka yi tawassuli da wannan abun sai Allah ta'ala ya baka kariya ta inda baka yi tsammani ba saboda ka wannan hadisi da muka kawo nan lawishta ma'u kulluhum ala shay'in din nan ai wannan wani wani sashe ne na hadisin ibn abbas da muka karanta din nan يا غلام إني أعلمك كلمات إفاظ الله يا يحفظك إفاظ الله تجره تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستئذ الله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك rufi'at al-aqlam wajaffat as-suhuf ina ba san gane to wannan dogon hadisi nan na Abdullahi bin Abbas radiyallahu an da lafazin ihfazillah ya fazka al-hadis wa huwa hadisun sahih hadisi ne ingantacce kama zakartu fi at-takhrij kamar yadda na ambace shi a cikin takhriji na yin tahawiya ku duba cikin shafi na 273 a cikin takhriji na yin al-aqida tahawiya وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه abin da ya kuskure wa bawa dama can ba zai same shi ba wama asabahu lam yakul li yukhti'a kuma abin da ya same shi dama can ba zai kuskure mishi ba الشرح شرحي هذا من تمام حديث ابن عباس المشار إليه آنفا wannan yana daga cikin ciko na hadisin Abdullahi dan Abbas wanda aka yi ishara zuwa gare shi ah, nan da ba da dadewa ba dan lokacin nan da ya wuce fi riwayatin an a cikin wata riwaya daga gare shi وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه واجبي ne ga bawa ya sani cewa lalle Allah ta'ala ilimin sa ya riga ya gabata a cikin duk wani abin da zai kasance a cikin halittarsa duk wani abin da zai kasance cikin halittu ka yadda cewa fa ilimin Allah ya riga ya gabata ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha an gane ku duk abin da ya same ku a doron ƙasa ko ga kawo kanku yana nan cikin littafi lauyin mahfuz kitabun lahi kauni kadari tun kafin a halici musiban ma. inda zalika ala ya yasir lalle a wajen Allah wannan abu ne mai sauki na'am فقدر zalika taqdiran muhkaman mubrama sai Allah ta'ala ya kaddara wannan kaddarawa wanda yake abin kyautatawa abin tumkawa wato kaddarawa an kyautata kaddarawan ta inda ba za a kuskure ba sannan kuma an tumka shi yadda ka san igiya ne wanda yake an tumka an tumka yi kauri sosai wanda ba zai tsunku ba ina ba san gane wannan Allah ya kamanta wannan kaddara da igiya igiya wanda yake an kyautata ainihin saka shi sannan kuma mubraman an kyautata tumka shi ya tumku ya tumku yi kauri ta inda wannan igiya ba zai tsinke ba igiya idan an tumka shi yayi kauri zai tsinke ne Allah ya kamanta La'ilaha illallah da shi a cikin alqur'ani Allah ya kamanta la ilaha da al-urwatul ko la ikraha fi din kad al sai ce fa may yakfur ko duk wanda ya kafirce wa tagut wa yu'min billah kuma yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wusta hakika ya yi riko da igiya alwuska wanda yake ya fi kowane igiya aminci shi ne igiyar da an kyautata saƙa shi sannan kuma an tunka shi da kyau ta inda ba zai tsinke ba idan mutum ya yi riko da wannan igiya shi ne a ilaha da kyau to wannan igiya zai sadar da shi kai tsaye zuwa ga aljanna ne an fahimci wannan ko to saboda haka shi ma wannan Allah ta'ala ya kaddara abu kaddarawa abin kyautatawa sannan kuma abin tumkawa babu wanda ya sai tsinka shi laisa fihi naqidun wala mu'aqqib babu wanda ya isa ya warware shi an gani ba za a iya warware wannan igiya din ba sannan babu wanda zai iya canza shi wanda zai iya can shi baya ya jinkirta shi wala muzilun wala mughayyir babu wanda ya isa ya kusar da shi babu wanda ya isa ya canza shi wala naqis wala babu wanda ya isa ya tauye shi abin da Allah ya riga ya sa su ya faru nan sai fa ya faru wala za'idun min khalqihi fi samawatihi wa ardihi babu wanda ya isa ya kara shi daga cikin halittunsa a sammai ko kasai a samman Allah ko kasan Allah babu wanda ya isa ya kara wani abu ko ya rage wani abu a cikinsa wa zalika min aqdil iman wannan yana daga cikin kulli na imani an gani dole ne ka yarda da wannan a matsayinka na ahlus sunna salafi dole ne ka yarda da kaddara alkhairinsa da sharrinsa in Allah ya kaddara abu to lalle fa sai wannan abin ya faru ba mai iya canza shi dole ne ka yarda da wannan inkarin wannan aqida ce ta yan bid'a wa usulil ma'arif akwai mutane ana kiran su jabariya akwai mutane ana kiran su qadariya kai su ɗan qadariya su ne masu inkarin kaddara suna cewa Allah ta'ala bai kaddara komai ba akwai daga cikin su magullat masu cewa sai abin ya faru sannan ma Allah ya sani an gane ko sai abin ya faru sannan Allah ya sani wayannan su ne ainihin imamu shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa nazirul qadariya bil ilm fa in aqarru khusimu wa in ankaru kafaru yace idan ka zo ka gamu da yan qadariya masu cewa babu kaddara kai munakasha da su ka tattauna da su da ainihin al ilm ka tambaye su shin kunyar ta Allah ya san ta abin da zai faru kafin ya faru duk mutumin da ya riga ya ce ya yarda Allah ya san duk abin da zai faru kafin ya faru to ko da ya ce bai iman da kaddara ba to ba zai iya kara akidar shi ba saboda ka ce Allah ya san komai to tunda ya riga ya san komai ashe Allah ya san duk abin da zai faru ai magana kaddara ya gama tabbata kun gane wannan aiki ai daga cikin rukunin kaddara akwai al-ilm cewa ka yadda Allah ya san komai tun kafin ya faru kuma bayan ya riga ya faru ya alamu ma baina aidihi mu ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma ko Allah ya san abin da yake gaban su nan gaba zai faru da abin da ya riga ya faru a baya sai Allah ya riga ya san shi to kaga idan ka zo kai idan kai jayayya da yan kadariya suka ce ba su yi iman da kaddara ku ce musu to zaka tambaye su shin Allah sun yadda Allah ya Allah ya san da komai in suka ce in suka ce eh mun yarda Allah ya san da komai kafin ya faru to a nan wajen an riga an rajaye su ba su da bakin magana amma idan suka ce ba su yarda ba su ba su yarda Allah ya san komai kafin ya faru ba sun kafirta ɗayan biyu an gane wannan ko duk mutumin da ya ce akwai Allah akwai abin da Allah bai sani ba sai abin ya faru to ya mayar da Allah kamar dan adam kenan shi kuma Allah ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ko la ya'zibu anhu misalu bi zarratin fis samawati wala fil ardi gwargwadon ƙwayan zarra baya koya ga Allah komai Allah ya san da shi babu abin da ke buya ga Allah a sammai ko a ƙasai misali Allah ya san da shi an gano wannan ko na'am wannan yana daga cikin aqida na imani kulli na imani usulil ma'rifa kuma yana cikin asalin sanin Allah duk wanda bai yi imani da wannan ba to gaskiya bai san Allah da kyau ba wal i'tiraf bi tauhid Allah ta'ala wa rububiyyati kuma wannan yana daga cikin i'tirafi mutum yayi ikrari da tauhidin Allah ya ke kenan cewa Allah kadai zai bautawa kuma Allah ta'ala shi kadai yake aikata komai kuma ya yarda da rububiyya na Allah bi ma'ana ya yarda Allah ke halitta Allah ke azurtawa Allah ke kashewa Allah ke rayarwa Allah ke bada lafiya Allah ke bada arziki Allah ke bada kaza duk ya yarda a gani idan mutum yana ganin akwai wani mai bada arziki banda Allah kaga yayi ya yayi shirka a cikin rububiyya ko yana ganin akwai mai bada haihuwa wanda ba Allah ba ko akwai wanda yake sarrafa duniya kamar yadda wasu gullat na sufaye suke cewa akwai ainihin wasu a wasu ainihin abin nan wasu daga cikin malaman su. wanda su ne suke sarrafa duniya idan kaga an yi ruwa ko kaga ainihin wani arziki ya sauka to da izinin wayar eh, wayannan malaman nasu ne misali to kaga wannan gaba ɗaya shirka ne a cikin rububiya. abinda ko kafiran makka ma ba su yi ba kafiran makka ba su ja da manzan Allah ba da manzan Allah ya zo ya fara da'awa dangane da abin da ya shafi halitta da azurtawa kafiran maka sun miƙa wuya kai tsaye an gane wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna mi Allah da zaka tambaye su ya rasulullah wane ne ya halicci sammai da kasai za Allah ne ashe kafiran makka manzo Allah bai samu matsala da su ba a wajen abin da ya shafi tauhidi na rububiyya ko ina ne manzo Allah ya samu matsala da su ya samu matsala da su ne a wajen tauhidi na uluhiyya a gane wane ne ake sujada gare shi sai su ce gumaka wane ne ake yanka ake yanka dabba da sunan shi sai su ce gumakan su eh wane ne ake neman ceto wajen shi wa ake neman agaji wajen shi wa ake yin kaza da so zaka sun sun ce gumakan su to nan ne manzo Allah ya tsaya yayi kokari shekara 23 yana kokari ya ganar da kafiran maka akan wannan tauhidi din na'am an gane kama kama yadda kama kala ta'ala fi kitabi kamar yadda Allah ya faɗa cikin littafinsa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah shi ya halicci komai kuma ya kaddara shi gayan kaddarawa wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa kana amrullahi qadaran maqdura ya kasance al'amarin Allah kaddara ne abin kaddarawa فويل lillahi صار لله تعالى khasima. Fa خصيما liman لمن صار lillahi لله تعالى في Fa فويل liman صار khasiman lillahi ta'ala fil qadar azaba ya tabbata ga wanda ya zamanto mai jayayya ga Allah mai husuma ga Allah a wajen kaddara an gane wannan ko zo ya ce Allah bai kaddara komai ba ya ce al'amari kawai sai in ya faru Allah zai sani to duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne kuma azaba ya tabbata a gare shi an gane wannan ko na'am wa ahdara lin nazari fihi qalban saqima wa ahdara qalban saqiman kuma ya halatto da zuciya mai ciwo zuciya mara lafiya saboda nazari akan kaddara ya halatto da zuciyar shi mara lafiya ya zo yana nazari akan kaddara ya zo ya yi kurakurai ya karyata kaddara ya nuna cewa Allah bai san abin da zai faru ba sai ya faru ya nuna Allah ta'ala bai kaddara komai ba misali Allah bai rubuta komai ba Allah ba shi da mashi'a ko abin da ya kama da wannan لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما laƙadilta masa sirran katiman hakika wannan bawan Allah wanda yake jayayya da Allah game da ƙaddara. wanda ya halatto da zuciya mara lafiya zuciya mai rauni yana so ya yi nazari akan kaddara to wannan laƙadilta masa sirran katiman hakika ya nemi asiri wanda yake boyayye dan maganar kaddara mun riga mun yi bayani a can baya cewa maganar ƙaddara asiri ne boyayye wanda mala'iku na kusa da Allah da annabawa mursalai ba san sirrin ba Allah ya ɓoye ƙaddara da duk duniya gaba ɗaya. Ƙaddara yana daga cikin ilimi wanda Allah ta'ala ya kaɗaita da shi ko ba lura ba an gani Allah ta'ala ya ɓoye mana abubuwa da yawa game da ƙaddara, amma ya bayyana mana da abubuwa abubuwan da ya bayyana da shi mu yi aiki da shi abin da ya buya a gare mu ya rikitar da mu an gane mu yi imani da shi mu miƙa wuya zuwa gare shi eh wa adabi bima qala fihi asima kuma wannan bawa mai inkarin kaddara ya koma afakan mai kirkirar ƙarya asiman mai zunubi bima qala fihi da abin da ya faɗa kan kaddara an gane to kaga mutanen da suke jayayya game da kaddara kala biyu ne akwai yan jabariya yan jabariya sune mutanen da ke cewa bawa ba shi da wani iko duk abin da bawa ke aikatawa bai ma san yana aikatawa ba kawai yadda ka san mutum ya rike waya duk inda ka juya wayanka nan zai juyu ko ka rike alkalami duk abin da kai da alƙalami shi zai alƙalami ba shi da rai ko to su yan jabariya sun dauki bawa shi ma haka yake kaga idan muka dauki wannan mummunan aqida su bawa baya bukatar ma aiko mai da manzo sannan bawa baya bukata a yabe shi in ya aikata aikin alkhairi ko a zarge shi in ya yi sharri ko ba ka ba tunda dai bawa duk abin da yake aikatawa yanzu wannan karatun da nake ba ma san ina yi ba wai a irin na da, yanzu wannan ba karatu nake yi ba ni fa na sa kai na zan yi karatun kuma na zo na yi karatun har na taso daga gida na zo nan amma a wajen yan jabariya ban ma san na zo nan ba ban ma san ina karatun ba kai ba ma nake karatun ba su a wajen yan jabariya jingina karatu zuwa gare ni majazan ne la hakikatan ina ba ta gane wannan kaga a wajen wayannan mutane ba magana a ce kai na mumini ne ko a ce wani kafiri ne dan ba shi ya aikata abun ba ba magana a ce innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula inda suka yi imani suka yi aiki na kyau me sakamakon su aljanna ko to wayannan sun ce ai ba shi ya aikata aikin ba tun da ba shi ya aikata aikin ba waye za sa aljanna kenan waye za sa a wuta wane ne za a aiko shi zuwa za a aiko manzanni zuwa gare shi yanzu malaman da suka suka bazu suna karantarwa a masallatai suna zuwa garuruwa suna yin wa'azi shi me amfanin wannan wa'azin kenan ku ji wannan to kaga in muka dauke lazimul mazhab kusan kamar yan jabariya suna nuna babu amfanin yin wa'azi kuma babu amfanin mutum yayi wani aiki na alkhairi tunda ba shi ke yin aikin ba sannan muka ɗauki 'yan kadariya kuma kishiyansu sun ce Allah bai kaddara komai ba bawa shi ke aikata komai kuma Allah ba shi da iko ya shiryar da mutum ko ya batar da mutum kaga muka ɗauki wani mummuna aƙida ita kuma zai zama to kenan duk wani addu'an da muke yi ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya miƙaƙƙiya ba ta da amfani karatun fatiyar da muke salloli biyar da muke yi da nafilfili da muke yi ai kullum muna addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim to muna cewa ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya mai kakkiya hanyar wa'annan da kai wa ni'ima to wannan addu'a da muke mai amfani da kenan tunda dai wa'annan ɗan kadariya sun ce Allah ta'ala bai kaddara komai ba kai wa iyaz billah sun ce ma Allah bai san ma wani abu zai faru ba sai ya faru idan abin ya faru sannan Allah ya sani to kaga duk wayannan akidu guda biyu suna da hadari ga akidar musulmi hadarin akidar jabariya shine duk abin da bawa ya aikata ba za a zarge shi ba yanzu wayannan yan nafa ba su suke yi ba ba ma san suna yi ba kaga an kana so kai maganin mai wannan akida ka tattafu da ka samu dorina ka zuga mishi tukuna idan ka zuga mai kaga me zai ce zai ce kai ka zuga mai ko zai ce kawai to shi ne kawai ba shi aka zuga mai kawai dai me zai ce to idan ya kai ƙaranka kotu ta ce kai mai a gidan kai ce a gidan jabariya to ai shi da ya buge ka ba shi ya buge ka ba ai ai ba laifin shi ne tunda ba shi ya buge ka ba kaga ai bai ma dace ka kai karan shi ba ai ko ba ka ba idan mutum ya sace ma dukiya ka kai karan shi ai ba shi ya satan ba ka je ka samu wanda ya sace ma dukiya wa iyaz billah kaga wannan gida tana da hadari sosai zai zama to duk abin da mutane suka aikata ba su suka yi ba sannan kuma shi wancan gida ya cire wa Allah darajar shi ne shi wancan su 'yan jabariya suna cewa komai ba bawa ke yi ba Allah ke yi su kuma wa'annan suna cewa Allah ba shi da iko wajen shirya da kai ko batar da kai kai ne kake aikata komai in ka ga mutum ya shirya shi ya shirya da kanshi ba maganan wai ka nemi taimakon Allah ba maganan neman taimakon Allah an gane wannan ko in ka ga mutum ya bace shi ba ya batar ba maganan neman taimakon Allah Allah kai kaza ina ba san gano wannan to kaga wannan aqida shi ma yana nuna Allah wato a cikin wannan aqida ba a san darajar Allah ba shi Allah ba shi da daraja a wajen yan kadariya su kuma yan jabariya Allah yana da daraja har sun wuce gona da iri sun zare wa bawa ikon shi duk abin da bawa ya aikata ba ma shi ya yi ba Allah ne Allah shi ne mai yin komai wai ya billah ina ba ta gane wannan kaga an ka manganun su wai ya billah magana suna da hadari. in mutum ya yi zina waye ya yi zina in ya yi caca waye ya yi caca in an sha giya waye ya sha giya kaga magana ce mai hadari? ko shi kan shi da ya faɗi maganin ba zai iya baka amsan ba an gano wannan ko sun doka suna dogara da ayan na wai falam taktuluhum walakin la qatalahum ba kai ne ka kashe su ba Allah ne ya kashe su wa ma ramaita iz ramaita walakin la rama ba kai jifa ba lokacin da kai jifa Allah ne ya jifa manzo Allah sai dauki dutse haka ya wurga ya dauki kasa ya watsa musu kasa ya shiga idanuwan su. Allah ce to lokacin da kai jifan nan ba kai kai ba Allah ne yayi kace to wannan kenan duk abin da bawa ya aikata ba shi ba Allah ne yayi to sai ka ce musu wa ma wa ma zanaita iz zanaita walakin su fada wa ma sharibta al-khamra iz sharibta al-khamra walakin su fada kaga magana ce mai hadari mai ayin ke nufi Allah yana gaya ma annabi cewa shi annabi ya yi iya kokarinsa amma Allah ne yake amma duk abubuwa na tabbata ne da yardan Allah annabi shi yayi jifa amma jifan yana tabbata ne sai in Allah ya ga dama jifan zai tasiri kamar yadda kai din nan in kana yaki da kafiri ba za ka samu nasara kan kafirin ba sai Allah ya ga dama an gane shi bawa zai yi aiki amma Allah ta'ala ke sanyawa aikin ya dace ko kai kai ya dace amma aikin na bawa ne hakikatan ina ba san gane wannan to wannan shine to kaga wayannan miyagun akidu suna da tasiri sosai wajen lalacewa al'umma wa iyaz billah na'am shikenan to insha Allah an ce lokaci yayi sai dai akwai tambaya ana iya yi wa alaikum assalam gaskiya kan wani zaka iya cewa gara gara a cikin su yan jabariya su komai hatta da aikin da bawa aikata sun jingina wa Allah su kuma 'yan kadariya sun ce Allah ba shi da iko to waye gwaro gara ciki <laughs> duka su gaba ɗaya maballata ne masu haɗari ga gidan mutane eh ko iya zila shi kenan to insha Allah karatun kenan kowa ya gane ba wani mai matsala Allah shi taimake mu eh ba ne muke buku.